الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تعالى بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين bayan gode ma Allah madaukacin sarki in yawaita salati da sallama zuwa ga shugaban wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayin annabi da duk wanda suka ji kira da gare na musulunci a zuwa ranar Para wa khamran aw labidan sukir sakara nan tramol wani na na yana nema desilishin ko desilishin yake sha ya ba ruwa ya ba fanta yanzu me yake sha desilishin wanda ake duka ana kolin taya shi ruwan shan shi ke shi nan kullum da shashaye ido kamar tantaba shi nan haƙura sun bata sun lalace bai da kai bai yayi lissafi lokacin sallah zai zo ya wuce bi da labarin sallah shi yasa Allah subhanahu Wataala ya haramta ga musulmi duk abin da zai aikata ko zai ki ko zai sha wanda zai sa rasa hankalin shi Allah ya haramta kan shi gaba da duk abin da mutum za ka yi abinci ne ko abin da za a sha ne zai taba lafiyan gangan jikinka Allah ya haramta don me sa akwai wani abun da ake ke manata tafi Allah bai yi tambe wanda bai da lafiya ya yi sallah wanda bai da hankali Allah bai tambe shi sallah bai tambe shi azumi bai tambe shi haji to shi tun da ka'ida a tambaye ka sallah a tambe ka haji a tambe ka azumi duk ababen da addini ya bukace za a tambaye ka farko shi dai kana da koshin lafiya cikin hankalinka kana da koshin lafiya cikin gangan jikinka shi sa Allah subhanahu wataala in ya tashi ga mai bayani shi ya yi kokari ya kiyaye hankalinka gaba daya sannan kiyaye gangan jikinka daga lokacin da shi ya maka wa aqimus salat wai ka sayar da sallah in azumi ya kai wai ka yi azumi to ku duba wanda bai da lafiya yana azumi bai azumi shi yasa Allah na na kokari in kiyaye lafiyan gangan jikin mu sannan ya kiyaye lafiyan hankulan mutum ya riga ya bugu bai san me yake cewa ba na sallah shi yasa gabanin Allah ya haramta giya aya cikin suratul ma'ida a'ya da zo ta haramta giya gaba daya da cikin farko addinin musulunci ana shan giya don addini ya zo da ka'ida da ke jin ka'ida ta tadarruki fi tashri ka'ida ne bai kawo hukunci hukunci gaba daya kamar ruwan dare a yana kawo hukunce-hukunce wanga bayan wanga wanga bayan wanga don a duba daidai imanin mutane don wannan zamanin da addinin musulunci ya zo kasar larabawa laraba mutane ne masu shan giya sun fi kasan burma shan giya laraba suna rangwada da giya larabawa suna rangwada da giya har suna waka ma giya to inda addini musulunci ya zo farko ya ce wai giya haramu ne da da yau ba za a samu shiga cikin addinin ba gaba daya ba in ga duba cikin shairar jahili cikin mu'allaqat shi ga mutum ya shi yaba gina makiya wai mu muka sha kiya muna tuma ne sama kamar tsuntsaye to da addini ya zo farko bai batun giya ba ya batun sallah ne. to an samu wayansu suna zuwa sallah suna shan giya suna zuwa sallah to cikin sallah bai san me yake yi ba bai san wani fati yake karanta ba bai san wani irin sura yake karanta to daga wurin nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake musu ya ayyukan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wai ya ku da kuka yi imani kan ku kusa sallah yayin da kuke maye kun sha kunku kan ku kusa sallah hatta ta'lamu ma taqulu she bayan kun gane me kuke cewa cikin sallah mai wa lokacin da kowa ya tafi to yanzu yaya mu da kan ninmu tramol yake sha wani wani ban sha giya ban sha taba ban sha ya sunan giya farin nan soda bi amma ga tramol bai fita duka daya ne ga desilisation ko desilisation shi ma na na sha dumme mai sha cap dumme mai sha tramol don ya shi da giya duka daya ne in za ma mai shan giya bulala tamanin shi ma ya kamata kama shi ya mishi bulala tamanin don duka menene ba ruwan ake duba ba aikin da zai cikin gangan jikin mutum shi ake duba shi yasa nake makon da ya wuce duk wanda ya je ya sarrafa fura-fura ai muna shan fura halali ne ai amma shi niyyar shi ya je ya sarrafa fura don in kyami in ya sha ya to ya zama mishi kiya ya zama mishi mai jiya kuma ya zama haramu ma haka ba hasin da ake giya da shin nan in an sarrafa an yi tuwo da shi ai buya yi amfani da shi ba wani ba damuwa amma hanyar da ake bi ana sarrafa shi mai da shi jiya in ya mai da shi jiya to shi ke na shi ya zama haram to shi yasa tramol dissolution na menene da taba ganye duk suna cikin ababen da Allah su mawata ya haramta hori mada alaikumul mai tatu waddamu wa lahmul khinzi wa ma'u hila da gairin lahibi ba ayyana nake so ba ayyana jiyar nan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 Allah ya gwada muna illa da ke cikin jiya innamal khamr wai hakika jiya wal maisir da caca wal ansab shi ma bin turu ko wani nau'i na caca wal azlam dukansu nau'i ne na caca na kasa larabawa Allah ya ce rigisun datti ne mugu ne fajtalibuhu mu shi mu su gaba da wai innama yuridu shaitan inda shaitani na bukata isanya ciyayya tsakaninku innama yuridu shaitan an a bainakum al'adawa la'adawa baghdha kiyayya da rashin kaunar juna wai filhamar khamr cikin jiya da cikin caca wuri yake samu shi ya ga mutum wai zai kima wani mutum ke shi ya je sha giya ya bugu wai je sha kwaya ibugu wai don ya kima wani ki to wannan giya haramun ne batata sannan za ka samu su cikin samarai wai ai an kasha da yawa shine haramun amma kasha kadan baka bugu ba wai shi wannan ba ne Shi na kai ka'ida ma askara a kathiruhu ga kaliluhu haram wai duk abunda yawance su kawo maye da buguwa wai ko kadan shi kadan da na shi ma haram? in ka sha kadan haramun ne in ka sha da yawa haramun sannan akwai waɗansu shi su sake majiya suna an san kamar jiya ne yana doke da alkohol amma ka ce giya a wai ba alkohol ba shi ne mai sake sunan yana so ya mai da shi wani abu daban Allah su wa lai samun daji dace shi yasa in kana so barin babban batun addinin musulunci bari ka ce kai ka bin dokan Allah in kana so ka zama mai mutunci cikin duniya ko ba ko kai ba musulmi ba ne to ka bar giya shi har ne na gari ma in ka gane shi ya ke shi bai shan jiya, musamman ma ga musulmi yau zuwa wata biyun da ke zuwa 31 Disamba yara musulmai su za su kare giyan trasirin na togo ranar sallah a jiya sha jiya Allah su mata rai so nawa yara musulmai su tashi san kansu zo dafa su sha jiya da mota zai su yi hasari su mutu hanya so nawa su zo nan daban su sha giya mota bin wasa ne ko kana cikin hankalin kamar tuke mota wasa ne ka zo ka sha giya ka je ka kashe kanka duba cikin hanyar da ka bar duniya duba dalilin da zai sa ka bar duniya tafiyan da ba dawowa ka hallakar da dukiya ka hallakar da kanka wai mai saboda giya wai a zo a yi rayuwa na kwana nawa kwana nawa don kana so ka fita lafiya ka kiyaye hankalinka ka kiyaye mutuncinka ka yi kokari ka nisanci giya Allah su mata ya samu dace akwai wayansu in suna gari suna kusa da iyayen ba su shan giya barin suka kai lume ko sun je waga ko wani wuri daban shi su cire kayan su shiga cikin shan giya wai don ba wanda ke gane su wai wani sofuwa na ce mai zannunul misri zannunul misri yake zai ba da zai ba da jaraba kamar imtihan zai jarabci yaran shi ya ba kowa tantabara kowa ya je duba inda ba Allah yanka tantabaran nan izo inda Allah bai gane shi ije nemi inda zai goye da Allah bai gane shi ije yanka tantabara izo ga abin za a bashi masu son saurin nan ije shiga karkashin gado ya sa zani ya rufe in yanka tantabara izo inda shi ya nan ya yanka Allah bai gane shi guda ya yawo yawo ya zo ya kawo mamalin tantaba duk inda na shiga ina ga kamar Allah na gane ni shi yasa ban samu nan yanka tantaba. ya dawo ya zo ya aje mishi tattaba wai ba inda zai shiga to bai ne rayuwar duniya ga muke kazawa muna Allah su mata ya kara rufa muna sai zamanin annabi Musa wani mutum lokacin da annabi musa na zuwa ganawa ga allah su jabal turi sina wai in kaje ina da sabon da zan baka in kaje ka gwada ma allah wannan kafir yake annabi zamanin shi yake ma annabi zamanin shi annabi musa wai in kaje sakon da nake da shi ka ce ma allah kan nan fita harka nan fita harka shi ban sallah ban komi shi mai fita harka ne bar ni haka kawai kowa yi bi hanyar shi ka kai sako to shi annabi musa ya ga kamar irin sako ga ba a kai shi ga zata ba a kai ga allah irin wanga sako kuma allah ya fi san abin da yake da annabi musa ya shi ya kare ganawa zai dawo shi allah ya ce a ah, ka isar da sako ga isar da sako shi yake Allah a makamin ka bai dace a kawo irin sakon ga isar da shi gare ka wai sako aka baka kai dai ka isar da sako wa ma ala rasul illal bala ka isar da sako shi yake gashi gashi <laughs> shi Allah yake shi ke da madama shi ka gwada mishi saman gana wani ifita karkashin sama na ni na fita harkar shi saman da ya yi na Allah ne wai ba shi labari saman nan nawa ne to ya fita karkashin saman na wanda ni na yi to ni ma na fita harka shi na za shi daga wurin zai iya gane shi ba komai ba ne shi ba kome ba ne ga kasan ga kana takawa ga kasan ga kana Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace shi yasa muna batun jiya wani ya kiya neman shaki abinda ya yasa kawo magana shi na za ga wa ni alhamdulillah ni ma sha caba ni ma sha sugari amma ga tramole na sha ga ganye na sha ga desilusion yana sha akwai wani abu kuma da ya kullum kuna kai shi dai Allah ya gyara sun ban ce sun ban da hukunci kan sundu ban magana kan shi ga guda kuma shi sundu za sa magana sundu yaya sa cikin magana ta bangare sigari ga wani abu kuma ya faru shisha wai shisha Allah su mata ya samu dace za a ga samarin musulmi zai su zama karkashin rufa wai shisha a jiya nemi wani abu yi jiya dogo wanga ya zo ya sa bakin sha ya doke ba wannan sha ya doke ba wannan wai mai wai suna more morewa rayuwa rayuwa ni abun ya fara ba mamaki daga baya yake zuwa abun ya daidai kasashen waje suna bar shi wurin lokacin nan ne ya fara yana zuwa na wai shisha wanga na da cuta wani ciwo wanga kuma ya contaminate wanga kuma na da ciwo wanga kuma ya contaminate gashi nan abun da kanshi haramun don yana da yana kawo matsala ga gangan jikin mutum sannan na biyu allah ka ne san mai suke ta cikin wutan nan in su kasashe su yi amfani da shi ga abun da ya dace to nan menene su suke sa ciki suna jan hayaki wanga zai sa baki jan suna zaune wasu suka waye wanga ya sha wanga kuma ya zo ya sa baki ya sha wanga kuma ya zo ya sa baki ya sha wanga kuma ya tun mai gidanka ya dana shan wannan cikin ko gargan gidanka kai ba mai gida na kwarai ba ba ka nan cikin wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati akwai waɗansu ababa in ana yin shi bayan ka Allah zai baka uzuri amma ba garkan ka ba gidan da ka gina da kudinka gidan da kai ne mai gidan gina ce gan kamar yara ya yanka su zo ije kwashe barayi da dilinkan anguwa su zo su kafa zango kofan gidan wai suna shan shisha ka wuce ka zo sallah suna zaune ka dawo ka shiga gida suna zaune ba ka yi ka musu magana ka ke yaran zamani ba su shi to ka san kaman ka ka ci amana ko sun shashi ba gaban ka ba inda ka ce gane ba menene Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa sai wai shisha abun nan dan da ya fito ya fito yaman ne asalin sha shisha ya fito yaman ne laraba suka yi shi sannan sunan kai na na sakewa ne in ka sha ana cire kai na sake a sa sabon kai amma nan kai guda samare goma sha biyar sun sha mai patit ya sha mai diabetes cututtuka da ke da contamination da wanda suke she mai she sha a tashi a waye gari a ji a she a je wani taba wani abu a sa ciki dala arba'in ko dari a zuwa na ordonance ordonance ordonance da analyze analyze analyze bai karewa karshe kuma she mai she mutu shi sa ko lokacin mutane ke fitowa haji na yi bayani cikin masallaci amma da ya zama masallacin mu na na yi bayani shi ga gan ko ya kawo zamzam a ba wanga kofi guda mutane gari duka suna sha kan kofi na ce bai dace ba in ma ka kwafi ta, duba cuta zai ya kama kan Allah ya so kuma Allah ya ba mu hankali mu da kanmu kaurace ma cuta kai same mu to abin da Allah ya kaddara zai samu mutum amma Allah ya ba mu hankali wai ga abin da ce da kyau mu yi ga abin da bai da kyau mu nisance shi in ka fito ma ka kawo kofi da yawa in yan shan kare a sa cikin ruwa ko da shafel a wanke sannan a sama wani in ba wannan kuma ka nemi shi ta ba wanda ya sha ya kare a yar wanda wanda ya sha ya kare don a kiyaye al'umma don Allah subhanahu ta'ala ya sa garduku duk abun da zai kawo makan bani adam cuta Allah bai yarda da shi ba don wanda bai da lafiya ya yi sallah wanda bai da lafiya ya yi azumi wanda bai da lafiya ya je haji duk ibadodin da muke yi bayan ikon Allah yana da alaka da lafiyan gangan jikin mutum shi yasa Allah na kiyaye wa lafiyan mutum hankalinka ya bata ka zama hukaci ana nema ana tambayan ka sallah ba tambayan ka sallah shi yasa ya sa gardufu hankalin nan ba naka ba ne ba ka da dama ka sarrafa hankalin nan yadda kake so ka bata shi a Allah ya baka hankali kuma Allah ya riga ya bada dokokin da za a kiyaye hankali shi ka a ke hankali don ya ma Allah subhanahu wataala ibada tun da mawakaci na ibada Allah bai bukatar ibada mawakaci don bai sa abin da yake ciki ba shi yasa kai ma kanka mai da kanka mawakaci don ka zo ka abu muna da yayan da kannin mu da yayan mu sun sha ganye sun sha ganye har suka haukace an nemi magani ko na ba samu jinyan ganye in ya riga ya haukatar da mutum yanzu ya koma yana kwasan yamma yana yawo yana tafiya cikin gari a wayan gari wai ya yi wani gari ba san inda ya tafi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk musibar da ke samu ke samu wai daga hannayen daga hannayen muke kawo su kan ga Allah subhanahu wataala da ya haramta giya gwada muna irin ababen ruwa-ruwa da su ababen da za a iya sha shi dadi su suka fi yawa mafi giyan jiya kawai ce bari don ya taba hankalinka bari don ya kawo ba cuta ga gangan jikinka bari don ya kaza duk abun da muke ba abun da muke da zai cutar da Allah misqala zarra babu duk abun da Allah yake don kai ka kiyaye kanka ka samu lafiyarka ka kiyaye kanka ka samu ka zama mutum mai da kwarai Allah subhanahu wataala ya samu dace yau ya zama duk mutum mai sha tramol cikin society an san shi da ganin shi ga ga tramol shi dai ba magana da ganin shi ka san wanga yana shan kwaya yau cikin gari ko ina yayan musulmai wani ka gan bakin duka ya yi bacci hakora sun bacci yaro mai shekara 35 yaro shekara 40 ya riga hakora sun bata ido ya yi sha ya yi bacci bai da haske na addinin musulunci ko na miskala zara shan trambol da giya da menene ko ka sha baka cutar da kowa shi kanka in ya zo gida yana zaki iyaye ba ruwan shi da kowa ne in ya zo shi subhanallah Allah su mata da ya samu dace wayansu rigingumun da muke gani cikin mujtamanmu mu menene in ba tramol ba me ce kawo shi ba giya ba don akwai waansu ababa in kana da hankali kana cikin lafiyan hankalinka ba za ka haka kai shi wani mu ya ji ya sha tramol wai shi ma ya karatu shi ma shi ma almajiri ma da kasan shi ma ya yi ba da sallan ko in ba da sallan ne kowa ya yi ba da sallan menene ba tramol Allah su mata da ya samu taki shi ya sa gwamnati na yaki in yaro gara nan gida bai shashe tramol cira su su kama shi zai da shi kaka bar shi don ya in ka bar shi ya bata sauran yayan kannin nan ya bata su bara kai shi a aje aje shi inda aje ajiye aje masu shan tramol masu shan ganyen na kai su wuri Allah su mata rai samu daji. shi yasa da ya kawo batun giya bai sa tramol ciki ba saboda mu wanda muke da shi yau sosai ke Allah su mata lai samu dace to sannan ya kawo wai wanda ke da hududu da dama ga laifi yayi ga laifi ga laifi iyakaci kamar alasabir misal mutum ya yi kazafi ya yi ma mutum kazafi ya yi zina ya sha giya ya kashe mutum mutum guda ya wannan duka wanda ya kashe mutum mai ne haddin da za a mishi ba shi ne kisa ba to kisan nan kawai kawai ya mamaye sauran ba a ce shi a yi mishi gulala tamani na giya sannan a yi mishi gulala dari na na na zina sannan a ce a yi mishi sannan a kashe shi to ya yi kisa a'a in ya riga an kashe shi to kashin nan ya riga ya share sauran Allah samu gari to sannan mu dawo inda muka saya shine ke wa man shariba wa man shariba khamran aw nabizan muskiran duk wanda ya sha giya aw nabiz da nayi magana nake nabiz me yasa ya kawo nabiz saboda giya kowane community da nasu giyan su ne daban-daban amma an ce khamr yana dokan sunan giya gaba daya amma kowane community da nashi giya a yi mini gafara yance cakwalo yana fara ne maiwa daga kasan fada gurmawa kasan nijar mu dai ke wuraren makwalon da shi ke kwafe a zo nan <laughs> to irin kasashe na gaba kasan kurmawa da mowawa da kaza jiya ya ce jiya an ce cakwalo an sani ya ce cakwa na biri an san amma kabar nan kashe ba su ba san caba ba ko ba haka ba suna da wani jiyansu kuma ko ba haka ba na yi misali kamar kodi ba suna da da daga ana ce banji ana cire cikin itacen kwakwa in ka je kowane kasa da nashi jiya, shi yasa yake kawo batun nabiz nabiz jiya ne da ake yi shi da ainabi renzen renzen gan da muke ga ana jiya da shi ana bai ana buwa da dama da shi ko pom da muke ce ga ana jiya da pom kuna gani so da abin nan da mai ake Allahu alam an ce shine mai yawan shi ya yawa confusion shi ya yawa to jiya shi kawo nabi ko menene inda aka riga aka sa wanda zai kawo maye mutum sha ya bugu ya riga ya zama mai ya zama jiya au nabi zan mai shi ya sha don bugu hudda 80 mai shi za a mishi hadin na horo mai ne bulala tamani za a mishi sha kawo shi shari'ar alkalin musulunci a kwantar da shi na mishi wai an cire kayan shi duka ya yi bayani gaba shi ne abun da zai rufe al'auran shi a kwantar da shi abin da ya sa laifi bai kare duniya ba a zakar da hukuncin allah ne mutum ya sha giya har yanzu yana rungura da shi in sha tramol kuma kowa ya san tramol yake sha kuma yana zama tare da mutane yanzu masallaci kuma yana safin gaba ba wanda za a same shi kwantar da shi ya mishi bulala tamanin gobe ya shaki a wani na gani ko ba haka ba <laughs> za mu zo gaba zai kawo batun sata yadda ake yanka hannu kan wani menene ya yake yanka hannu kan me ake zai bayani yanzu ana sata yau ba yi ka aje moton ka shiga ta ka fita yau ka kana aje moto ka shiga shago wayan doki moto makon da ya wuce wani ya zo ya shiga zai kuka loto bai gan ya shiga an zan doki moto ya ce wanga loto ya ce shi duk ya shiga daidai wai kamar sinkin minit ya shi ya buga yanzu ya fita ga shafi hannun shi ba moto zai kare ba zaka da hukuncin sata bai kare a kama mutum a je da shi a kai shi sarka kwana biya a sake shi ya zo ya sata sabo kuma a kai shi kuma a sake shi yanzu ya zama shi sana'a a kai shi a ajiye shi kwana biyu in ya fita kuma da fitowa shi sata ya shi amma aka yi hukunci na shari'a musulunci ka ashe motunka nan ga saka zangon ka kashe gida ka zo ka tadda ka ba wanda zai taba Allah shi ya yi mu shi ya halicce mu shi ya ba mu hankali shi ya ba mu kasanga shi ya ba mu yanayi shi ya ce ga hukuncin da za ku yi ku samu zaman lafiya muka jiya mutum ya je ya sata moto auto ko yamaha ko suzuki an kama shi an yanka hannun ga hannun dama an fita da mai zai ga zai moto gobe ya yi dabara ya je ya sata aka kama shi wai sha an yanka kafan kafan hagu yan yanka hannun dama sha a yanka kafan hagu ya yi dabara ya je ya sata moto kuma an kama shi shi a yanka nan daga wuri sata ya kare ko ba haka ba ba kai ma wuri so in ya daina sata ai sauran al'umma sun ya shafa musu lafiya ana zama yau abun mamaki moto cikin damana ga moto ya yi dauda ka zo ka sa moto dajin ka da lakan nan shine lafiyanka bayan moto a sa dajin kwanan mutum ga wallahi don me yasa wari isansin nan ma yana cutar da kai da kace cikin dajin man warin man na yana cutar da ke, amma dole ne shi ka sa wani she gaban gadon shi lokacin na ko cikin wannan bai da kwanciyar kai. moto bai da dakin kwana moto ya kamata an kare ka ka kofan gidan ka ka aje ka shiga in ka kai garkan gidan ka ka aje moto ka shiga amma yau ba wanda zai kwana sai ya tabbatar moto ya shiga daki Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daki to haka zamu rayu fa abu ya ta kara ne haka za mu rayu matuka ba zaka da hukunci na Allah ba haka ne kasashen larabawa zan yan buga misali kamar saudiya misalan ko da ba mu ce sun tabbaka duka gaba daya ba amma gaskiya suna da sauki cikin wannan da safe ka tashi shiga mashin suna suna ashe kofan gida bakin hanya ke ga yaro ya zo ya ashe ya shiga shago nan zai sai wani abu shegan kama ga gidana ya kusa idawo ya doki mashin na she bar shure tafiya shiga gida she gobe da safin ya bukaci mashin ya zo ya doki abu wani lokaci ma she ga zo ka iske shi da shafi bai shi bai cire shafi ba na za ka da shi na za ka da shi to an samu zaman lafiya ko ba samu zaman lafiya ba me yasa in an zakar da hukuncin shari'a in ba da misali daban in an ce za a kafa shari'a a yanka hannu na tabbatar ba a yanka hannu guda biyu ko uku sata zai kare sam sam sam sam ai ba Allah na bukata ya samu mutane duka kutura yi bane yana so horar ibada horo ne don mai sa don wani su samu lafiya dukiyar wayansu ya samu aminci ya samu security amma muka je a ah, barawo yanyanka hannu biyu la a keshi sa a keshi wani lokaci na je kurkuku na je na ba da sallan juma'a wuri na prison civil wallahi za ka gan wani wuri na kamar suna pray ne na fitan shi sata bi da wani damuwa cikin kanshi Allah su mata ya samu daki Allah rufa muna sirri akwai guda da na yi hutuba cikin hutuba na na kawo zanke wayansu sun samu kansu nan ba da wani laifi ba na ankuraje na yi musu bayani dai kasu damu wayansu gaskiya wani karya ka yi suka samu kansu wani wani na gaskiya ya yi kuskure ne da ba ya nufa yi haka ba shi abu ya ke shi wuri sannan akwai wanda suka yi kashe wanda suka yi fiyade wanda suka yi fashi da makami wanda suka sata wanda suka yi kaza su ma suna nan wanda suka kashe mutane suna nan da na yi wazi muka kare muka yi sallama ina fita guda ya zo wuri na wuri eh, ba shi nan ba an taba sace mala mutum mala duji amma shi an kama shi shi ma na cikin dosa kenan wai kamar shi ma bai laifi ba ma kawo shi wuri an zata mutum mala duji an kama shi an kawo shi wuri shi dariya ya kama ni kuma na sa barawa ina su mata rai ya samu dace to irin ababen ga yanzu prison ya cika prison ya cika mutane ta mutuwa ciki a kwashe mutane a da shi wani gari daban a je a sa amma in za a yi hukuncin Allah ba bukatar prison ai wannan ma wani nauyi ne kan gwamnati ne wani nauyi ne kan society sannan na biyu kuma in an sa mutum kurkuku mutum ya riga shiga prison so daya to wannan mutum da cire gyaru shi dai Allah ya gyara prison ba wurin gyara mutum ba ne mutum da ya shiga wurin nan don wurin nan wani duniya daban ne bai gyara mutum ke dai wanda Allah ya gyara amma mutum ya zo yana tafiya zango ba hannu guda kowa ya gani ya san laifin da ya yi wannan ya fi ma prison yana tafiya ba kafa guda yan gana abu an gani hannun dama babu hannu hagu kuma eh, na kafan hagu kuma babu ai ba wai shi wani an zo masallaci yake sata haramun ba kowa ya san kamar sata haramun amma har yanzu ba mu mu samu magani don mai san muka bari hukuncin Allah shine in aka kama muna kan jiya wanda ya sha giya a kama shi ya mishi bulala tamanin mafi ingancin zancen maluma yake sakira wala muskar in ya same shi ya riga sha giyan nan za mishi bulala tamanin sawa ya bugu ko bai bugu ba an buga shi bulala tamanin an yi mishi wala sigina alai bayan buga shi ba kai shi kurkuku ba kulle shi ba buga mutum bulala tamanin sannan a kai mishi saraka ya ce wa yujarradu al-mahdud wala tu jarradul mara wanda za a yi mishi horon za a buga shi wai an cire mishi kaya shi inda zai rufe al'aura mai shi wala tujarradul mar'atu illa mimma ya ad haddar mace kuma ba a cire kayan mace Allahumma dai shi in ta sa wani abun da zai hana ta shi ciwon kamar tun da aka ce ba a cire kayan mace shi ta je ta sa wani contraplaque cikin riganta <laughs> ko ba haka ba ko ta je ta sa wani abu cikin riga ana ba na ji ba ba ba yadda bai ke gare ta shi ne yake wannan shi a cire wannan a bari zan yi ko rigan na kai shi a kama a yi mata bulala yadda ya kamata don me yasa don jiya Allah su mata ta'ala ya samu dace yake wa yujaladani qa'idain musu bulala kuma ai musu bulala ne suna zaune an zabar da su ne shi ya zo ana ta buga to bugun da ake yi nan kuma ba bugu ne na ta'addanci ba ba bugu ne na kiyayya ba don cikin bugu a yi hankali ka yi mishi bugun da zai kashe shi an shiga wani laifi kuma ku duba dini musulunci shi yasa wanda bai da lafiya ba a yi mishi haddi shi ya samu lafiya in za a buga wai bugu ba ya ta'addanci ba wanda zai kawo a kashe shi a bugu ne da ke gwada mai shi ya yi laifi za a kaskantar da shi ya samu damuwa cikin zuciyar shi amma ba bugu na ta'addanci ba akwai yadda ake buga irin wayannan bugu insha Allah za mu ga wannan kuma gaba shine yake wala hadda hamil hatta tada na mace ta sha jiya ta za mata haddi shi an same ta da ciki ba mata haddi shi ta haifu kama imratul ghamidiyya wata mata ghamidiyya ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi nayi zina annabi sarkaka kani tahirin ya rasulullah wai annabi nayi zina nazo a zakar da hukuncin Allah kaina annabi wai ta haji haifu ta je ta haihu ta dawo wai annabi tahiri ne wai annabi na zo a sarkaka ne a zakar da hukunci kaina annabi wai shi. a yaron nan bebin nan isha a yayi shi ta dawo ta koma ta je ta shayar da dam haddan aka yayi ta aka yaye wannan jariri shi ta dawo sannan aka yi mata hukunci da ta dawo kuma da ta tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaron na ci shi kawo da fanu yaron na ci fanu ya gwada ma annabi gashi nan yaron na ci tahiri ne annabi a sarkaka ne a yi haddi kaina zamanin mun ga farkon tafiya ya kare illa ya sha arabi shay'an ya ce tare zuwa gaba kujewa mai shi na gabon ko duba ashe wala marid mutakkal au muskal hatta yabra wanda bai da lafiya rashin lafiyan da ciwon da ya iya shi da ciwon da ya iya. ciwon nan kwarai yana kwance ba ya mishi hukuncin ya sha giya shi ya samu lafiya hasali ma mai timalin musulmin za su yi kokari su kinye shi har ya samu lafiya bayan ya samu lafiya shi a yi hukunci na allah subhanahu wa ta'ala kan shi allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace yake wa yuqtal wati eh, wala yuqtal wati wal bahima wal yu'aqab wai wanda ya je amfani da dabba ya je ya amfani da dabba ya je ya yi suna ko mai zake da dabba wai ba a kashe shi ya kwana da dabba wannan wai ba suna ba ne ya kwana da dabba to wai ba a kashe shi amma ana jan kunne shi menene jan kunne wai wannan ya dawo ga limamin gari shugaban alkalin musulmi shi zai duba wani irin horo ya cancanta a yi mishi kan wani kuma ya gan wannan shi irin shi wannan ya koma ga ishtihadin imamun gari Allah su mata laisa mu daji nan zamu dasa aya abinda muka fada muka dace Allah su mata laifin mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah mata laifin ya fi muna subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk